ashirin da biyu ga watan tara shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa madinatul munawwara wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara za mu ɗaura karatun da muke a wannan masallaci mai albarka wato masallacin da ke karkashin makarantar nurul islami da tarbiyyati wa ta'lim muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace sannan abinda muke yi kuma ya ba mu ladansa sannan ya yafe mana kurakuranmu kuma ya sanya mu cikin ɗinta suna wannan wata mai albarka wannan sifan tana abin nan waje ko? ok ba ta kaiwa isawali kenan sabida akwai tambayar kai na eh akwai tambaya na mata ne sabida haka um, ga sha akwai matsalan generator ba ta da mutum eh, za mu jinkirta a tambayar sai da ƙarshen karatu insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني عليكم وأنتم أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين idan ba mance ba a za mu muna fata a jihar a sa generation imam idan ya zo Okay. Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'ala alamin wannan aya kwanaki kwana biyu da suka wuce mun yi eh, bayani a makamanciyarta mun yi bayani a makamanciyar ayan nan da ta wuce kwana biyu da suka wuce a karatun da muke a wannan masallaci mai albarka inda muka ce Allah subhanahu Ta'ala yana magana a kan banu Isra'il su waɗannan banu Isra'il ɗin su ne Yahudawa wato mutanen annabi Yaqub alaihi salam ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abu da abu dawud as-sayani ya rawaito mana daga abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu قال yake cewa hadarat isabatu min al-yahud nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin tawaga wato na Yahudawa mutane sun zo wajen annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi qalu da suka zo wajen annabi jira da abinci Allah su tabbata a gare shi a lokacin sai annabi ya ce musu hal ta'lamuna anna isra'ila yaqub shin ko kun san isra'il shine annabi yaqub fa qalu sai suka ce allahumma na'am eh haka ne fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah jira da abinci Allah su tabbata gare shi ya ce allahumma ashhad ya Allah ka bada shaida akan haka kuma haka an rawaito daga Abdullahi ibn Abbas din kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala yayi bayani a littafin sa wato tafsirin sa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala an yake cewa Isra'il idan aka ce Isra'il ta qaulika abdallah kamar ka ce abdallah ne wato bawan Allah shine Isra'il muka ce an kira annabi Yaqub da suna abdalla ba dun komai ba sai dun mutanansa wato su dinga koyi da shi ba dun komai ba sai mutanansa su dinga koyi da shi kamar yadda yake shi bawan Allah su ma ya kamata su ji tsoron Allah su karbi su shigo su karbi addinin musulunci su zama bayan Allah kamar yadda ubansu wato annabi Yaqub ya kasance shi yasa aka kira shi da abdalla kamar yadda malamai suka yi bayani haka shi ma ibnu jarir sabari abin da ya rinjayar shine wannan zance wato shi Isra'il ana nufin Yaqub kuma Yaqub wannan kalma ta Isra'il ana nufi da ita wato Abdullah bawa Allah sai Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku Yahudawa wato banu Isra'il uzkuru kusina ni'mati allati an'amtu alaikum ni'mar da nayi a kanku wannan ni'ima Allah subhanahu wataala yayi bayanin ta a cikin al alqur'ani mai girma inda yake cewa ko kaɗan daga cikin ni'imomin da ya musu Allah yake cewa wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun wato cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya musu shine ya musu ni'ima na girgiji wanda suna tafiya amma wannan girgizan yana musu inuwa wannan kaɗan daga ciki kenan sannan wa anzalna alaikumul manna wassalwa Allah yake cewa sannan muka saukan muku da darfa sannan bayan haka da ƴaƴan shila ko tantabaru sune as-salwa wannan duka suna cikin ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya yi ma banu Isra'il wato Yahudawa sannan bayan haka yake bayanin wasu daga cikin ni'imomin can inda yake cewa idna jaynakum min ali fir'aun yasumunakum su al'azab ayat da take cikin wadda zamu karanta a yau insha Allah ta'ala wato daga cikin ni'imomin shine ya tsamar da su daga fitina ta fir'aun da mutanansa wato daga azaba da yake gallaza musu sannan yayi bayanin waɗannan ni'imomi a can cikin suratul ma'ida inda Allah subhanahu wataala yake cewa idh qala Musa li qaumihi ya furu qaumi kuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin yake cewa ƙarƙashin abin da annabi Musa ya yi kayan kayanto wato yake cewa ya tuna ma mutanansa wa idh qala Musa li qaumihi a lokacin da shi annabi Musa yake ce ma mutanansa ku tuna ni'imomin da Allah ya yi a can ku ija idh ja'ala an biya. a lokacin da ya sanya annabawa daga gare ku daga cikin ku sannan waja'alakum muluka ya sanya ku kuma sarakuna wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin sannan ya ba ku da bai baiwa mutane da dama ba daga cikin talikai waɗannan duka ni'imomi ne wanda Allah subhanahu wataala ya ce ma banu Isra'il su tuna waɗannan ni'ima idan suka tuna lalle ya cancanta su imani da Allah subhanahu wataala saboda waɗannan ni'imomi da ya musu cewa bai bar su kara zube ba ko cikin fitina ko makamancin haka shi yasa aka ruwaito daga ibn abbas kuma da abul aliya wato rufa'i kenan yake cewa waɗannan ni'imomi ne Allah ya sanya annabawa a cikin su sannan ya sanya manzanni a cikin su sannan baya haka kuma ya saukan musu da littattafai wato ya irin su a taura da sauransu sannan al-imam ibn jarir al-tabari a tafsirinsa yake cewa waɗannan ni'imomin suna da yawa wasu daga ciki Allah ya ambata mana a cikin alkur'ani wasu daga cikin ni'imomin da ya yi wa banu isra'il Allah bai ambace su ba wato Allah bai yi bayanin su ba a cikin alkur'ani mai girma to sai Allah yake cewa wa anni faddaltukum ala sannan bayan haka lalle ni na fifita ko ala alalamin akan tarikai gabaki daya wato na fifita ku akan sauran halittu na duniya gabaki daya malamai sun yi tsokaci a wannan gaba ta aya da Allah ke cewa anni faddaltukum ala alamin zance mafi inganci shine abin da aka ruwaito daga Qatada ibn da Amadu sadusi tare da Mujahid ibn Jabr rahimahumullah ajma'in da wasu daga cikin tawaga na tabi'ai cewa cibi ta banu Isra'il da Allah ya a wannan aya yake magana ba wai akan dukkan halittu na duniya bane ya fifita su ne akan a ƴan uwansu na wannan lokacin ko halittu na wannan lokacin ba wai duka halittu na duniya bane wannan shine abin da yafi inganci a wajen malamai Da Allah yake cewa anni faddaltukum ala alalamin lalle ni na fifita ku akan halittu halittu na lokacinsu. banda wannan halitta ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ruwaito daga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam a lokacin da Abdurrahman ya karanta wannan ayan ibn Zaid ibn Aslama sai yake cewa wannan ayan daidai take da fadan Allah subhanahu wataala tun cikin suratul Dukhan wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin lalle mu mun zabe su ko mu mun fifita su wato su banu Isra'ila kenan da ilimi da Allah ya ba su ko da wani ilmi alal alamin akan sauran tarikai akan sauran halittu na wannan lokacin shi yasa Allah ya ce wala qad istarnahum ya fifita su akan sauran al'umma na wannan lokacin a kaɗan daga cikin dalilai da malamai suka kafa akan cewa wannan tawaga ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wannan halitta wannan al'umma ta annabi Muhammad ita ce take dukkan halittu na duniya daraja a wajen Allah subhanahu wataala kuma ita tafi su falala da karamci da girma shine fadan Allah cikin suratu Ali Imran da yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah subhanahu wataala yake cewa lalle ku wannan al'umma kun kasance ku ne tiyayyun al'umma gabaki daya wanda Allah subhanahu wataala ya fitta su daga cikin mutane sannan ta'muruna bil ma'ruf Ah, saboda ku kuna umarni da abu mai kyau wa tanhauna anil munkar sannan kuna hani akan mara kyau to shi yasa malamai suka ce karkashin wannan ayan Allah ya kawo kaidi cewa wannan al'umma ita ce dukkan al'umma ta duniya ko halittun da Allah ya yi gabaki ɗaya a duniya a rayuwa amma da sharaɗin ita wannan al'umma dole ne ya kasance tana umarni da abu mai kyau sannan tana hannu. daga aikata abu mara kyau shi yasa da ya zai su yake cewa kuntum khayra ummatin da nas amma ya kawo sharadi da tsayi dole ne ya kasance al'umman nan wato a samu mutane zarata suna kiran 'yan uwa zuwa ga jin tsoron Allah subhanahu wataala suna umarni da mara kyau sannan suna hani a kan abu mara kyau idan aka samu haka sannan wannan al'umma za ta kasance ita ce fiyayyen al'umma gabaki ɗaya ta duniya dalilin farko kenan wannan aya sai dalili ta biyu da malamai suka kafa akan cewa wannan al'umma ita tafi dukkan al'ummu al'ummomi da ake a duniya gabaki ɗaya daraja da karamci shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da aka rawaito shi daga riwayoyi da dama ko daga tsarikoki da dama a riwaya ta Muawiya ibn Haidata al-Qushayri kamar yadda aka ruwaito kusan kusan hadisin daga Bahar ibn Hakim an abihi an jaddihi wato wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa antum tufuna 70 ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah azza wa jalla lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ku waɗannan al'umma za ku zo ku samu al'ummomi guda 69 Allah ya halicce su al'ummomi guda 69 Allah ya halicce su ku ne cike makon al'ummomi na 70 ko ku ne za ku cika al'ummomi 70 kafin ku akwai al'ummomi guda 69 amma ku ne za ku zama cike maka na cike maka nawa na mutane 69 ku za ku cika mutane 70 haka za ku haɗu da waɗannan al'ummomi guda 69 ranar tashin alkiyama ku ne za ku cika ciko na 70 wato za ku zama na al'umma 70 kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai yake cewa amma a cikin al'ummomin nan gabaki ɗaya 70 ku ne Kune ku ne kuka fi dukkan sauran al'ummomi alkhairi kuma kuka fi su falala da girma da daraja a wajen Allah subhanahu sannan wa akramuha kuka fi su falala da karanci da daraja a wajen Allah wannan hadisi a imam Ahmad bin Hanbal ya fitta shi a Musnad nasa haka kuma al-Imam Ibn Majah ya fitta shi a Sunan nasa haka al-Imam Tirmidhi to waɗannan dalilai sune malamai suka kafa akan cewa wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce Banu Isra'il wato ta fi al'umman banu isra'ila wa yahudawa daraja haka ta al'umma ta kiristoci daraja haka ta fi sauran dukkan halittu da aka yi a duniya daraja tunda Allah subhanahu wa ta'ala ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kuma haka wannan hadisi na Muawiya bin Haidata da kuma Bahaz bin Hakim da ya ruwaito mana daga mahaifinsa daga kakansa manzo Allah yake cewa antum tufuna 70 ummatan antum khairuha wa akramuha ko ne kuka fi dukkan al'ummomi yani daraja da kuma falala da alkhairi a wajen Allah subhanahu wataala bayan wannan aya sai Allah subhanahu wataala yake ce mana wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala يقبل منها شفاعة ولا يعقد منها عدل ولا هم ينصرون الله سبحانه وتعالى yake cewa wattaku wato ku ji tsoron yawman wata yini la tajzi wannan yinin wanda wata rai ba ta iya amfana ma wata rai komai wato yini na ranar tashin alkiyama kin Allah ke nufi wala yuqbalu minha shafa'a babu wata ceto da za a karba a ranar a wata qira'a ta Abdullahi ibn Kathir al-Makki da Abu Amr al-Basri wala tuqbalu minha shafa'a kamar yadda al-Imam Shafi'i ya ishara haka wa yuqbalu al-ula anna tuduna hajizi duna hajizi wato dala rabbuna Abdullahi ibn Kathir al-Makki ha kuma ta Abu Amr al-Basri a wannan qira'a tawjihin ta malamai suke cewa wala tuqbalu minha shafa'a babu wata ceto da za a karbe ta wai a ce a kawo abu ko a cece wata rai wanda take kafara a ranar tashin alkiyama babu a qira'a ta jamhuri wala yuqbalu minha shafa'a babu wata ceto da za a karba ko wani mai ceto da zai zo yayi ceto a karba inda ya kasance wannan ran wato kafara ce ta mutu akan kafirci wannan taudihin a kira'a ta jamhur kenan wala yuqbalu minha shafa'a sai kasance ana kaddara shafi'un anan babu wani mai ceto da zai zo ya nemi ceto a bashi matukan wannan ran ta kasance ba musulma ba sannan wala yuqadu minha adlun al'adl anan shine fidya fidya shine mutum ya bada kuɗi domin a cece shi ranar tashin alkiyama ita ce fidya to wala yuqadu minha ita wannan ran da ta mutu akan kafirci wato ba za ta zo ta ba da kuɗi ba ranar tashin alkiyama domin a cece ta a tsamo ta daga wutan jahannama kan ya ta aljanna rana Allah ya toshe wannan kofa ga baki daya kamar yadda zamu ƙara bayani cikakke akan wannan aya da maganganun malamai wala hum yansurun sannan kuma ba za a taimake su ba shine wala hum yansurun ba su da wani mai taimako da zai taimake su karkashin wannan aya malamai ma'abuta ilimi da tafsiri sun yi maganganu da dama a na farko da Allah subhanahu wataala ke cewa koyo mun ku ji tsoron wani yini suka ce shine yini na ranar tashi alkiyama kamar yadda muka yi bayani a koyo mun la tajzi nafsun suka ce ana kaddara fihi anan wato koyo mun la tajzi fihi nafsun an nafsi ku ji tsoron wani yini wanda wata rai ba za ta iya amfana ma wata rai ba a wannan yini ko a cikinsa haka wala yuqbalu minha shafa'a ko wala tuqbalu minha shafa'atu malamai suka ce wannan gaba ta wannan aya a ayar da ta zo ko ayoyin da suka zo a cikin wasu surori su suke fasara wannan na farko dai malamai suka ce nan ana magana akan kafurai ne ana magana akan kafurai ne wato waɗannan banu isra'il yahudawa din da kiristoci da sauran al'umma gabaki ɗaya waɗanda suke kafurai wannan aya tana magana a kansu shi yasa ibnu kathir rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa tafsirul qur'an lahum yake cewa dalilin da Allah subhanahu wataala ya sa ya ambaci wannan aya bayan ya ambaci ni'imomi da yayi ma banu Isra'il sai ya kawo wannan ayan domin ya nuna musu cewa wannan ni'imomin da ya tuna musu idan musu tsaya sun bi tsoron Allah ba sun karɓi addinin musulunci bayan zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, to lalle su sani Allah zai musu azaba mai tsanani ranar tashin kiyama shine wattaqu yawman kuli tsoron wannan yinin ake ce ma yahudawa sannan wannan azaba da za a musu wadda ba ta da ƙarshe, wadda babu ba ta da karshe haka yake bayani a cikin littafinsa wato a cikin tafsirin sa wattaqu yawman la tajzi nafsun an shai'a. Wala wa la yuqbalu minha shafa'a daidai take wannan gaba ta wannan aya da fadin Allah subhanahu wa ta'ala fama na min shafi'i a ranar tashin alkiyama da kafirai za su ce a lokacin da za a sanya su cikin wutan jahannama a fara gasa masa azaba azabar da ba ta da ƙarshe a lokacin za su ce kama da shafi'i, wai mu ba mu da wani mai ceto da zai zo ya cece mu wala sariqin hamim a wata aya ko kuma wani aboki da zai kawo mana taimako wanda yake hamil intimate na intimate friend wanda na kudda zai kawo mana ceto babu shi abin da kafirai za su dinga faɗa kenan a wata aya kuma Allah ke cewa za su ce fama a wata aya fama lana fama fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in wato babu wani ceto da zai zo ceton mai ceto zai amma zai zai zai taimake su rana shi yasa a wata aya Allah yake cewa ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyati rabbihim mushrikun to wadannan ayoyi da baki daya suna ƙara wato fasara wannan aya amma abinda malamai jamhuri na ahlus sunnati wal jama'a suka tafi a kai malamai waɗanda suke kan tafarki na sunna da kuma littafin Allah subhanahu wataala shine ranan tashin alkiyama akwai ceto akwai ceto lalle Allah subhanahu wataala zai ba annabawa dama su yi ceto haka zai ba mala'iku haka zai ba shuhada haka zai ba salihai dama su ne su yi ceto haka Allah subhanahu wataala zai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama ya yi ceto ya yi ceton al'umma wasu wanda suka mutu wato akan musulunci amma sun yi sako sun aikata wasu zunubi idan suka shiga wutar jahannama daga baya za a zo a cece su wasu daga cikin annabawa za su cece su wasu daga cikin salihai za a ba su dama su cece su haka wasu daga cikin manzanni za a ba su dama su cece su shi yasa amma wannan cecen za a ba su dama su cece su Allah ne kawai zai ba su dama cece amma idan Allah bai ba mutum daman ya cece wani ba ranar tashi alkiyama to ba zai iya ceton shi ba shi yasa wannan raddi ne malamin suka ce wannan aya tana raddi ne akan mu'tazila su mu'tazila suna ganin ranar tashi alkiyama babu ceto wato annabi da zai iya ceton wasu daga cikin mutanen sa annabawa da baki ɗayan su haka manzannai haka mala'iku haka salihai shine malamai su musu raddi suka ce ai Allah subhanahu wataala ya ce man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni babu wanda zai iya ceto a wajen Allah subhanahu wataala sai dai da izinin sa wannan yake nuna cewa Allah zai ba mutane dama su yi ceto ranar tashin alkiyama haka ya tabbata ga mahaddacin alqur'ani wanda ya haddace alqur'ani yayi aiki da shi ya mutu yana aiki da alqur'ani za a ba shi daman ya cece wato mahaifinsa da mahaifinsa ranar tashin alkiyama wannan hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wasu malamai sun inganta shi kuma yana da shawahi man qara alqur'ana man qara alqur'ana wa amila bima fihi wal bisawali ya yawm alqiyamah tazan ضوء a من ضوء الشمس في الدنيا فما ظنكم بالذي قرأ أو عمل بهذا القرآن تكون قد أتكت يا إخوة رانا تشمع القيامة أقوي تشيتم ذا أباد داما za a ba wasu dama su yi ceton ƴan uwansu ranar tashin kiyama shi ya yasa ya tabbata a hadisin muslim Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da annabi Allah tabbata gare shi ya ce li kulli nabiyyin da'wa mustajaba Kowane annabi yana da addu'a wanda ake karba masa ko aka karba masa wa ana ko wa inni khabba'tu أو استفعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة من سأل الله صلى الله عليه وسلم ta نيكما نا addu'an الدعاء تا هو نيما الدعاء لذا a بقاتا ta da kasance addu'an da zan yi ranar tashin alkiyama in yi a cuci al'umma na shi ne shafa'atar al'ummati yau mai wannan hadisin ya zo kuma a wani bangare na shi sahihul bukhari kamar yadda ya zo a sahihul muslim manzo Allah yake cewa ita wannan ceto da zai ranar tashin alkiyama na idatun za ta sami wanda ya mutu baya shirka da ni insha Allah ta'ala haka annabi yayi bayani kun ga wannan hadisi yake nuna mana akwai ceto kenan sabani da wasu kungiyoyi waɗanda suke ganin babu ceto ranar tashin alkiyama to zance mafi inganci da malamai suka shine akwai ceto ranar tashin alkiyama sannan Allah subhanahu wataala yake cewa a wala yu'khadhu minha 'adl ba za a karbi wata sansa ba a ranar tashin kiyama a da ta mutu tana tana kafara ba musulma ba wannan aya malamai suke cewa a ko wannan gaba ta aya wasu ayoyi da suka zo cikin suratu ali imran da suratul an'am da suratul ma'ida suna ƙara fasara wannan aya da Allah ke cewa dukkan ran da ta mutu ranar tashin alkiyama tana kafara to babu wani abu da za ta kawo ka karɓi fansan ka ranar tashin alkiyama kamar yadda za kuma ba ba ta da wani mai ceto da zai cece ta haka ba za ka kawo wani abu na fansa ba Allah ya karɓi wannan fansan ya shigar da ita aljanna maimakon wutar jahannama babu Allah ya ƙara bayanin haka tun cikin suratu Ali Imran da yake cewa innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuhtada أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وإن الذين كفروا ولم يسكمت سنة أكافرين وماتوا سكمت أهالي مكافرتي وماتوا كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا رانا تشعر قيامة ذات تشاو misali kwatankwacin ƙasa cike da ƙasa na zinari su kawo da Allah subhanahu wata'ala domin su bayar da wannan zinaran wanda yake kwatankwacin cikon ƙasa wato Allah ba zai karbi wannan zinara duk da yana da yawa kuma yana da tsada yana da daraja amma Allah ba zai karbi wannan zinara domin ya shigar da su aljanna ba daga wutan da suke ciki haka Allah kara bayani tun cikin suratul maida yake cewa innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu لفتدوا به أو ليفتدوا من عذاب يوم القيامة ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم من لي وإن فيك فرت لو أن لهم ما في الأرض جميعا لا سنة قسم فشنقفا أبن لك سكنت ذات قول شيران تشع القيامة ليفتدوا به domin su ba da shi su ba da shi sai su nemi karɓar kansa da wannan kwatankwacin arzikin da suke da shi wanda ya cika kasa ko kwatankwacin kasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bi yaftaku bi min azabi yawmil qiyamah domin su ne mai fansa da wannan dukiyar su ba da wannan dukiyar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsamar da su daga wutan jahannama ya shigar da su aljanna Allah yake cewa ba za a karba ba shine da yaftaku bi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum ba za a karba wannan dukiya domin a cira su daga wutar jahannama a ya su aljanna ba abinda Allah yake so nuna mana shine ranar tashin alkiyama babu fanka, sannan babu cin hanci kaga sabanin nan duniya a idan kai wani abu zaka ba wani shugaba cin hanci ya rufa ma asiri a rufa rufa a wuce wurin amma ranar tashin alkiyama babu ne babu cin hanci a da zaran kawai sakamakon ka ya kasance ka mutu kana kafiri an sanya ka cikin wutan jahannama to lalle sa ka ta tsari muna roƙa Allah subhanahu wataala ya tsare mu a sannan haka can cikin suratul an'am Allah yake cewa wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha ulaika alladhina ubtidu bima kasabu lahum sharabun min hamim wa 'adhabun alim bima kanu yakfurun subhanallah wato biyan da za su kawo wani abu na fansa Allah subhanahu wataala yake cewa ba zai karshe su ranar tashin kiyama duk wani wanda ya mutu yana kafirci shi yasa hatsari ne mutum ya mutu ba akan kalmar shahada ba sannan hatsari ne mutum ya mutu yana mushriki ko yana kafirci wanda idan ya mutu yana yana mai furta kalmar shahada ana mai zaton alkhairi insha Allah ta'ala kamar yadda muka yi bayanin hadisin da zai sun wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya so ba yanda bai so ba Abu wato bakwansa ya mutu akan akan musulunci yayi yayi yayi sai ya shiga wani abu talib yace kul kalimatan uhadu aw ashhadu laka biha inda Allah ta faɗi wata kalma wanda zan tafa ma shaida da ita ranar tashin alkiyama kawai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah duk kafircin da kai abu talib idan ta faɗi wannan kalma manzo Allah yake cewa zan tsaida ma da ita a gaban Allah ranar tashin alkiyama zan ma shaida da ita wato ta sanadiyan ka zan roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma zunubanka ya sanya kan a cikin aljanna amma a lokacin akwai manyan kafirai guda biyu Abu Jahal da Abdullah ibn Umayya a lokacin yana fita sai su ce mai a targaba an millata Abdul Muttalib sai su ce mawa kenan Abu Talib su ce ta ya za a yi kabar addinin mahaifi Ta dawo ma addinin wannan yaron wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فلم يزالا يكلمانه حتى كان آخر شيء يكلمهم به على ملة عبد المطلب haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba su bushe ba suna mai magana har ƙarshen abin da ya faɗa ko ya mutu akai shine ya mutu akan addinin Abdul Muttalib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya mai ciwo ya mai ciwo sosai malamai suka ce saboda me saboda Abu Talib ya kasance ya ce mace sa awan da karshe annabi yake cewa la'astaghfiranna laka ma lam kunha an lalle bazan bushe ma ba ina nema ma gafara matukan Allah bai hana ni ba dai karshe sai Allah ya saukar da aya yake cewa ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushriki walau kana uli qurban ba'da ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim baya dacewa ga annabi da waɗanda suke imani su dinga nema makafirai ko mushrikai gafara mutum sun mutu suna kafirai to a lokacin sai annabi ya daina yima Abu Talib istighfari nema mai gafara Allah kuma ƙara fakar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin fa ta kai ya uwa wannan aya malamai suka ce dalilin da Allah subhanahu wataala ya sa ya fakar da wannan ayan shine banu Isra'ila wato Yahudawa sun kasance suna cewa mu mu ne ‘ya'yan Allah subhanahu wata'ala sannan mu ne masoyansa haka yahudawa da banu isra'il suka kasance suna faɗa wa qalatil yahud wa nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u yahudawa wato banu isra'il da kiristoci nasara sun kasance suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u lalle mu muni bayan ‘ya'yan ah, Allah abna'ullahi wa ahibba'u kuma kuma sannan masoyansa wa iyadu billah kun ga wannan kalmar ta munana Allah zai da tsari da kuma lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tayyib sannan sai kasance suna cewa mu kuma mu ne ƴaƴan annabawa na Allah kuma ranar tashi alkiyama mu ba dole sai mun tsaya mun bauta ma Allah ba yadda yake cancanta ranar tashi alkiyama Allah zai eh, annaba waɗannan iyayen namu tunda sun ce su ƴaƴan annabawa ne suka ce waɗannan iyayen namu annabawa za su mutu ce mu ranar tashin kiyama abin da suka kasance suna cewa su al-imamu ya yi kayan ce wannan a tafsirin to da suka kasance suna faɗan wannan kalmar sai Allah ya saukar da wannan aya wata yawma la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbal minha shafa'a wala yuqbal minha 'adl wala hum yusrun wato dukkan wanda ya mutu yana kafin wannan shine sakamakon za a dawwamar da shi cikin jihar jahannama sannan bayan haka ba zai fita cikin wannan wuta ba sannan ba zai samu wani mai ceto ya cece shi ba sannan baya haka kuma babu cibiya ba zai kawo wani kuɗi ba kuma makamancin haka wanda zai fanshi kansa na'am sai Allah ya وإذ نجيناكم من آل فرعون قلوبكم العذاب يسوء يذوقوا سوء العذاب cewa wannan aya afashi ce wato tana tare da fadan Allah subhanahu wata'ala ya bani isra'ila zakuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni saddaqtukum 'ala al'alamin alamin a wata aya wa auku bi ahdi uti bi ahdikum wa iya ya farhabun a wato ana Allah subhanahu wata'ala yana ƙara tuna ma bani isra'ila yahudawa a kan su hikimomin da ya yi a kansu shi ne wa in ku tuna uzkuru ya bani isra'ila ya ku yahudawa ku tuna ni'imomin da na yi a kanku daga cikin waɗannan ni'imomin ku min ali shir'aun mun samar da ku daga fir'auna da mutanensa. jaina ku min ali na yasumunakum su al'azab a lokacin da suke gallaza maku azaba madawwamiya shine ya sunu na ku kalmar ana wato abin da yake dawwamamme haka malaman tafsiri suka ce a lokacin da fir'aun yake gallaza maku azaba wanda ba ta da iyaka shine ya sunu na ku su al'azab yudabbihuna abna'akum sannan suna yanka ƴaƴanku yudabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum sannan suna bautar da matayanku shine wa yastahyuna nisa'akum suna bautar da matayanku wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim lalle a cikin wannan ni'ima da na rabu bala'un nan malamai suka ce lalle wannan ni'ima ce mai girma kalmar bala malamai suka ce tana zuwa da ma'anoni guda biyu ma'anan farko na alkhairi ma'anan tarbiyyar sharri wa nablughul bil khairi wa sharri fitna wa ilayna tuzurun Allah subhanahu wataala yake bayanin cewa wata zai iya jarabta mutane da abubuwa na alkhairi ko kuma na sharri wato shi yasa anan malamai suka fassara bala'un anan wato ni'ima da ya musu wasu zalikun bala'u lalle dai wannan bayanin da na muku akwai ni'ima wadda take min rabbikum daga ubangijinku a wuri wadda take mai girma karkashin wannan aya malamai suke cewa da Allah yake cewa wa idnat zainabu tuna ya ku gawa a lokacin da na tsamar da ku daga fir'auna da mutanansa ana al wato ahalu fir'auna da mutanansa ahalu mutanansa asalin kalmar imamun nahas babban malamin lugha yake cewa daga ahalu sai aka goge ha'un aka musayya ha'un da alif sai zama na a a zance na biyu na imamun mahdawi yake cewa a imamun mahdawi yake cewa kalmar a daga awal awal kuma a ka'ida na larabci idan ya ko wawon suka zo da fatha sai a mai da su alif kun ba ta alif sai kalmar ta wanzu a wato ibn zinakum min ali shir'aun shi kuma shir'aun malamai suka ce wato ba asalin sunansa bane suna ne na sarakunan Misra a lokacin dukkan sarakuna na Misra waɗanda suke ba musulmai ba ana musu kinaya ko nickname ɗinsu shine a kamar yadda mutanen Faris Farisawa sarakunan su sune Kisra jam'i akasu jam'i jam'i kake idan ka zance Kisra wato a wajen Farisawa wato sarki ce kamar yadda mutanen Rum sarki a wurin su shine Kaisar ko Herakl idan ka ji Rumawa sun ce Herakl ko Kaisar wato sarki ce kamar yadda mutanen Yaman idan ka ji sun ce Tubba Tubba wato suna nufin sarki kenan kamar yadda mutanen Habasha wato Ethiopia idan ka ji sun ce Najashi wato suna nufin sarki kenan to shi yasa kowane gari kowane ɓangare yana da mustalah nasa terminology nasa wato yana da yanda yake kiran wato sarakuna da shi nan fir'aun sarki kenan a wajen misrawa waɗanda suke kafirai su ake kira wato fir'aun dan ka zan ce fir'aun sarki amma asalin sunansa kamar yadda Muhammad ibn Ishaq mai littafin Sira al mazazi ya ruwaito mana yake cewa balaga balagani lalle abinda ya kawo mani na ilimi ko aka bar labari shine fir'aun asalin sunansa shine al-walid ibn mus'ab ibn ar-rayyan shine asalin sunan wa asalin sunan fir'aun al-walid ibn mus'ab ibn ar-rayyan wannan shine cikakken sunan fir'aun to ku a lokacin da na tsamar da ku ku banu isra'il yahudawa daga fir'auna da mutanansa da ƴan gidansa da ƴaƴansa da waɗanda suke bi masa da yace shi ana kuma ta'ala a lokacin da yake wannan sa da ya roƙe su suka yarda da maganarsa a lokacin da musulmi suke akan addinin musulunci sai suka zo suna gallaza masu azaba suna cewa dole sai sun yi ridda sun bar addinin musulunci sun dawo ne addinin fir'auna ko sun dawo biyan fir'auna su kuma suka jajirce akan addinin da suke akai suka ce ba za su yarda ba ba za su imani da wannan ba. to a lokacin sai shir'aun da shi da mutanansa sai suka dinga gasa musu azaba malamai suke cewa a tafsirin wannan aya wasu daga cikin musulmai an sanya su aikin su shine noma wasu daga ciki kuma aikin su shine shara wasu daga ciki azaban su shine kullun za su dinga yin mutane gine-gine wasu daga ciki shara shine aikin su kullun aikin su za su dinga share kasashe kasan Misra da sauran kasashe kaɗan daga cikin ayyukan da shir'auna ya kasance yana gallaza ma wato su mutanen musulmai kenan na wannan lokacin da suke yi imani da shi haka mata yi wasu aikin su dafa abinci wasu aikin su kaza wasu aikin su kaza kala kala na azaba haka yayi ta gallaza masu to a lokacin shi fir'aun malamai suka ce anan ba wai da kanshi yayi ta kashe su ba da da Allah yake cewa yudabbihuna abana'akum haka ya fada tun cikin suratu ali imran a suratu ibrahim can suratu ibrahim wa yudabbihuna abana'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim fir'auna din yana umurtan wato bodyguard na yana wakilta a mala'anansa mutanansa akan yake je su dinga gallaza musu azaba ba da kansa yake aikatawa to a ƙarƙashin wannan aya malamai suka fidda matsala suka ce idan ya kasance shi fir'auna ba da kansa ya ta ganda zama musulmai azaba na wannan lokaci yana umurtan mutanensa ne suna ganda za musu azaba suna kashe wasu daga cikin ƴaƴansu suna bautar da mataye da sauransu amma kuma Allah da ya tashi saukar da azaba sannan ya tashi zarginsu da abin da suka yi sai ya faɗi babban shugaban nasu shine fir'auna da kuma yayi isharar cewa azaban da za a masa ranar tashin alkiyama wannan laifin ya haɗa shi fir'auna karan shi, da kuma waɗannan mutanen nasa da ya umarni akan su je su dinga kashe musulmai wato duka su biyu duka suna da suna da zunubi kuma suna da azaba ranar tashin alkiyama ta nan. shi fir'auna din da kuma wanda ya tura su suka aikata wannan aiki to sai nan malamai suka da matsala suka ce to idan haka ne misali yanzu wani sarki ko wani mai mulki ko wani mutum mai kuɗi ko makamancin haka ya tura wasu mutane ya ce ku je ku kashe wancan mutum misali yanzu yanda yake faruwa a duniya ne wasu masu mulki sai su tura su ce a je a kashe wani mutum ko kuma wata mai kuɗi saboda kawai suna kasuwanci yana hasara da wani makwabcinsa ne san kasuwa sai ya ce ya ce a je a kashe wannan makwabcin nasu? ko kuma yana zaune da shi a anguwa ɗaya shi a dole abin da yake so a ce duk anguwan nan babu wanda ya kai shi saboda shi kuma wancan suna daura da shi wajen kuɗi suna daidai wajen kuɗi saboda hasada da bakin ciki sai ce a ji a kashe wannan mutum ko kuma malami bai ciwo bai sha ba sai duniya faɗi gaskiya sai wasu zai su kashe shi kamar yadda aka yi ma su shaddafa rahimahullahu ta'ala da Sheikh Al-Albani na Zaria awal Albani to shin yanzu waɗannan wanda ba su ciwo ba su sha ba an zo an kashe su wanda ya kisan ne mai laifi ko ko wanda ya sanya shi ya ya kisa yana fata kun gane matsala shi wanda ya bada umarni a je a ayi kisan shi ne wanda Allah zai kama shi ranar tashin alkiyama da laifi ya sanya shi cikin wutan jahannama ko ko wanda ya je shi aka tura ya kisa ah? sannan idan kisashi za mu yanke musu za mu yanke hukuncin kisas misali daga baya sai su zo su kawo kan su ce mu ne muke kisa wane ne za mu kashe a ciki a wasu sun ce duka su ne da wanda ya kisan da wanda ya je kisan duka za a kashe su tsaye a zahiri kamar yadda kuka ce a al'imamu imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala duk da akwai tafsiri da zan tafsiri wato akwai ƙarin bayani amma abin da yake da eh, mafi inganci inganci a wajen Imam Malik bin Anas da Imam Shafi'i abin da suka rinjayar shine duka sojojin za a kashe su shi da ya tura a je a yi kisan da shi da wannan dan wanda ya kisan duka sun za a kashe su sannan idan kuma ba su bayyana kansu ba ranar tashi alƙiyama haka za a cinciko su a tura su kan jahannama su kuma suna masu dawwama kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayani wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa 'adana wa adaba subhanallah kashirai ba karamin hatsari bane to shi yasa al-Imam Malik bin Anas da Imam Shafi'i suka ce duka su za a kashe Imam Malik a mazhabar sa akwai tafsiri yake cewa idan ya kasance wannan wanda ya kisa shi yana karkashin ogansa ne wanda bai da halin fita daga al'amarin misali mai mulki ne sai ya umarci bodyguard nasa ko na kafa da shi to su duka sojojin za a sanya su wutan jahannama kuma za a kashe tsuntsun tsirafi idan kuma ya kasance shi wanda ya kisa a mazaba ta malikiya cewa shi wato yana da ‘yancin ya ce ba zai je ba kuma idan ya ce ba zai je ya kisan nan ba ba zai mai komai ba misali yanzu ba wai shugabansa ba ne abokinsa sai ya ce ya zai kashe wani kun gaya aboki bai da fawa a kansa bai da soka a kansa to idan ya kasance a wannan hali to a wannan hali sai suka ce to shi wanda ya kisan za a kashe ba za a kashe wannan wanda ya tura shi ya zo ya kisan tunda ai abokinsa ne misali don ya ce zai ya kisa ai ba hauka yake ba zai ɗau maganar sai zai shi. to shi yasa a wannan sai malikiya wasu da sun malikiya su ce shi wanda ya kisan kawai za a kashe shi wannan wanda ya umarce shi ba za a kashe shi amma ibn al-qasim daga maliki yake cewa duka su biyu za a kashe su duka halayen da na faɗa sawa'un ya kasance wanda ya umurni a yi kisan yana sama da na kafa dai da halin ya fita daga cikin umurninsa ko kuma duka daura suka da junansu wato aboki da aboki ibn al-qasim yake cewa a duka halayen nan guda biyu za a kashe duka bangarori guda biyu al-imam shafi'i shi kuma yake cewa ƙarin bayani a ra'ayinsa a fatawar da yayi yake cewa idan ya kasance shi wannan wanda ya ce a je a kashe wani sarki ne mai shugaba ne mai mulki ne sannan ko mai iko ne ko mai kuɗi ne ya bada umarnin a je a yi kisa su na ƙasa da shi wanda za su je su yi kisa ba za su iya fita daga umarninsa sannan bayan haka sun san da cewa wannan mutumin za a je a kashe shi kisa na zalunci ne bai ci ba bai sha ba imam shafi yake cewa lalle duka su za a kashe su sai ke ce amma idan ya kasance wanda ya je kisa shi baya so ta mashi aka yi a sai dole sai ya je ya kashe wancan ba wai da san ransa ba kuma ya san idan bai je ya yi wannan kisan ba shi wannan mutumin zai kashe shi kun ga nan bai da hali na ne bai da hali na da ke a ce ka je ka yi kisan idan ba ka yi ba zan kashe ka to anan imamu shafi yake cewa to shi wannan wanda ya je kisan bai da laifi tunda idan bai je yayi ba za a kashe shi yake cewa to nan bai da laifi kuma ba za a kashe shi ba shi wanda ya umarci shi da kisa shi ne za a kashe an daga Ali ibn Abi Talib babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma suke cewa wanda kuma shine ra'ayin al-Imam Ahmad bin Hanbal suke cewa idan ya kasance shugaban ya ce ma shi na kafar shi ya je ya kisa a ra'ayinsu shugaban kawai za a kashe in dai kasance shi wannan na ƙasa da shi din kowannan bawan nasa wato ba da san ransa bane sai suka ce amma duk da haka wannan bawan ko wanda ya je kisa za a sanya shi cikin kurkuku wato a bashi kwanci a mai hukuma wannan abin da Ali ibn Abi Talib yake cewa Imam Ahmad yake cewa za a bashi kashi na a take shi sannan sai a sanya shi cikin kurkuku to wannan shine ra'ayi na Ali ibn Abi Talib da Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhuma kuma shine ra'ayin Imam Ahmad bin Hanbal to amma dai abinda malamai suke rinjayarwa shine a hakika idan ya kasance wanda ya je yayi kisan ya san da cewa kisa ne na zalunci ko ba shi da sa mashi aka yi misali yadda ake a yanzu a yi dindin kuɗi za mu ba ku miliyan talatin ko miliyan ɗari idan kuka kashe shi to duka sojo ɗin za a kashe su shi ne abin da ya tara da sannan ranar tashi alƙiyama duka sojo za a sanya cikin wutan jihar jahannama an gane ko wato idan ya kasance dingani na kuɗi to wannan lallai duka sojo ɗin za a kashe su wannan shi ne abin da ah, ya fi inganci a wannan fatawa kuma Ah, ina ganin za mu tsaya saboda yanayin ƙwarewar lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muka fara albarka ah, mun yi bayani akan cewa akwai baiwar Allah ah, da ta sun tambaya a lokacin fara karatu saboda matsala da muka samu na rashin speaker wato a lokacin da na mai ya kare ko ba riga an sa to sai muka fara eh, karatun babu sita ba ta kaiwa waje kuma tambayar ta da ɗaya ne daga cikin mata eh, suka sarbuto wannan tambayar so ina ga eh, ina fata ita wannan mai tambaya tana jin tana sauraron akan amsan da za a ba ta rubuto tambayoyi guda uku ne kuma wannan yake burge ni yake nuna cewa mata wato suna tare da mu kenan a wannan karatu sannan suna bibiya tunda mafi yawancin tambayoyin za a iya cewa fifty sante, duka na mata ne a yanda muke karanta tambayoyin da muke samu to tambayan farko da wannan baiwa Allah take yi shine eh, take cewa ita Allah subhanahu wataala ya sa mahaifinta ya rasu ya kafi ransa tana lokacin yar shekara goma sha uku tana karama lokacin yar shekara goma sha uku tambayoyi uku ta rubutu wannan shine tambayan farko take cewa a lokacin tana yar shekara goma sha uku a sai mahaifi ne hatsarin mota ana cikin azumi lokacin a watan Ramadan kamar yadda muke yanzu a lokacin kuma azumi ya kai ashirin da ɗaya take cewa a lokacin azumi ya kai ashirin da ɗaya. da ya tsara mota sai ya rashin lafiya gwargwadon rashin lafiya na kwana shida a lokacin da yawan wannan rashin lafiya na kwana shida sai Allah ya karɓi ran a wannan rashin lafiya da shi to sai take cewa gashi ni yanzu na girma hankali na zauna min sabida bayan mutuwarsa yanzu akwai shekara goma sha kun da yake nuna wannan baiwar Allah tana da shekara ashirin da shida kenan a yanzu a raye tunda mahaifinta ya tana sha uku yanzu kuma tana shekara sha uku an samu shekara sha uku da rasuwar kun ga tana da shekara ashirin da shida ke to sai suke cewa abin da yake damunta shine kullum wannan kwana shidan da ya yi yana rashin lafiya ya yi azumin su menene hukunci ta ce abin yana damun ta sosai kullum ta tuna musamman gashi yanda a so na ɗa da uba tunda kullum tana tunanin Allah ba zai kama shi da waɗannan kwanaki shidan ba to take cewa shin yanzu za ta rama masa waɗannan kwanaki shidan ne ko kau ne za ta yi sannan bayan haka wannan interval tazaran da aka samu na shekara goma sha uku ɗin akwai laifi akan haka ko babu laifi to ya ke ‘yar uwa lalle ki sani abinda malamai suka tafi akan wannan tambaya shine malamai suka ce waɗannan kwanaki shida shi ba zai azance su ba kuma babu ciyarwa a kansa wato Allah subhanahu wataala ya faranye masa ko ya cire masa tallafa masa ibada a waɗannan kwanaki shi saboda rashin lafiyan da ya rashin lafiya ne na mutuwa lalle Allah subhanahu wataala ya ambata cikin alqur'ani ne girma fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance yana rashin lafiya ko kuma a halin na tafiya to bai samu yin azumi ba zai rama wannan azumin a wasu kwanaki daga baya idan ya samu waraki sai malamin suke cewa idan ya kasance kuma rashin lafiya wanda ana ba a tsammanin zai samu sauki wato rashin lafiya ne wanda babu sauki a kai malaman asibiti sun ce har ya mutu ba zai samu sauki ba to a wannan halin zai dinga ciyar da miskini kullum guda ɗaya amma shi wannan bawan Allah mahaifin naki da ya rasu wannan rashin lafiyan sa rashin ne na rashin lafiyan ajali saboda haka kwanaki guda shida din nan duka takali dukan wasu ibadu Allah ya cire masa wato basu wajaba a kansa ba ba sai yayi su ba dole bane shi yasa malamai suke cewa alqada'u bi amrin jadid alqada'u bi amrin jadid ramuwa tana hawhawa akan mutum idan ya kasance ya rayu ko ya samu waraka a wasu kwanaki na da shine fa'idatu min ayyamin a ƙofa. sabira ta takaice ya yar'uwa, ki kwantar da hankalinki ba ki da laifi waɗannan shekaru goma sha uku da kika yi ba ki wani abu babu laifi a kan haka sannan kuma babu ciyarwa a kan sa kuma ba za ki abinci waɗannan kwanakin ba ki da komai wato babu komai a kan ina fata an gane an san wannan tambaya malamai suke cewa in ma kin so yin wani abu to za ki iya ciyar masa amma ciyarwan ba dole bane in kin so ki so kawai in kin so ki ciyar saboda istihbabi neman lada a waɗannan kwanaki shida to kowane yini za ki iya bada a gwargwada mudu ɗaya idan aka ce mudu ɗaya shine wato kamun hannaye guda biyu na mutum wanda yake hannunsa matsakaici ne wato hannunsa ba ya wuce gona da ainihin da kuma ba karamin hannu ba mutumin da yake mutawaffi wanda yake hannunsa lalle hannu ne na abin to wannan tabbata ɗaya na shinkafa ko na wake ko na jero ko na dawa ko na masara sai ki ki hannun hannunki guda shida na abinci sai ki ba da sadaka ga miskini ɗaya ko kuma miskinai guda guda guda shida kowane ɗaya ki shi mudu ɗaya ko kuma ki ciyar da miskinai guda shida wato ki masu abinci wajen yi masu abinci malamai mafi rinjaya shine abincin lokaci daya abincin safe breakfast ko kuma abincin rana ko na yamma ina fata ana tare da ni a wannan shine abin da yake mafi inganci kamar yadda aka samu daga Anas bin Malik da shekaran karshe bai samu yin azumi ba babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, saboda rashin lafiya sai ya tara musulmai guda talatin sai ya ce da su lokaci ɗaya dafa masa abinci amma wasu daga cikin malikiya na ƙarshe-ƙarshe da suka zo ba can na farko ba suna cewa ciyarwa biyu ne idan abincin ci na dafa shi ne eh, al'asha wal gada shi ne ci abincin rana da abincin dare amma dai mafi inganci idan ma za ki ciyar ne kawai abinci ɗaya idan kika tara miskini sittin Eh, kika ce da su lokaci da ya wadata amma shi ma ba dole bane eh zaki iya bari kawai babu komai akan haka kuma babu zunubi sannan shi ma zai da komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai tambaya na biyu da take yi a ah, take cewa wata ran wata sa'a a cikin gida ah, tana son ta kaya irin na burgewa ga mijinta kaya wadda mata suke sawa ya kasance matsatsu haka wanda ina ga ana kiran su ko English menene English waya ko irin wannan kayan na turawa misali matsatsu ko wani gefe na bikinta yana a bayyane al'aura misali sai suke tambaya cewa shin ya halatta ta karanta alqur'ani ya halatta karanta a wannan halin ko ko dole sai ta sanya hijabi ta rufe jikinta ta ko to abin da yake mafi inganci shine babu laifi za ki iya karanta alqur'ani a wannan hali eh misali idan mutum ya sa ƙananan kaya ko wani bangare na jikinsa yana koyi namiji ko mace wannan babu laifi ya karanta alqur'ani eh amma idan kin sa hijabi shi ya fi dacewa din kamar yadda ya tabbata daga cikin magabata in za su yi karatun alqur'ani kai imamu malik bin anas hatta koyarwa ma in zai koyar da hadisin annabi sai ya ci kwalliya ya shiga turare ya yi aswaki sannan ya fara koyar da hadisi to kun ga ina ya alqur'ani girma amma idan kin karanta alqur'ani da halin da kike din ko wani gefe na jikinki yana a bayyane wato al'auran ki yana bayyane babu rufi eh, wannan babu rufi akan haka zaki ya karanta alqur'ani wannan shine an san tambaya na biyu sai tambaya na uku saboda tambayoyi uku ne shi yasa full stop ana cike da wasu tambaya na uku take tambaya shine akan a take cewa misali mace tana zaune da mijinta da kishiyoyinta kamar guda biyu wato misali ita ce ta uku su ko su uku ne a wajen mijinta ina fata ana tare da ni sai take cewa su uku ne a wajen mijin mijinta sai ya kasance misali mata biyu din nan ko ɗaya daga ciki tana aikin gwamnati tana ɗaukan salari duk wata sauran ɗayan ko mata biyu ɗin su kuma ba sa aiki wato ba su da income ba su da wani madasa wani hanya na samun sai take cewa idan wannan mijin ya tashi yi masu abu sai ya yi ma su waɗannan matayen guda biyu wanda ba sa aikin gwamnati ya masu abu ita ɗayan sai ya bar ta idan ba ta da buƙatuwar wannan misali kila tana mishi wani abu misali na ƙara na kaya misali eh, ita tun da tana da kuɗi tana da wadatattun kaya idan ya tashi karo masa kaya su dudin nan da ya ga suna cikin wani hali ko na talauci ko ba su da income samun samun kuɗi sai ya siyo musu wannan abin ita kuma sai ya barta sai ya bata hakuri ya ce ya hakuri tunda ita tana da hali to sai take cewa a wannan hali ita kuma akwai wasu ababe da suke bukata wanda bai mata ba suke cewa shin yanzu ya halasta. ko wannan adalci ne ga shi ya san da cewa tana da wani abu wanda take bukata shin wannan abun da ita ta wadatu da shi ba zai iya musanya mata da wannan abun da take so ba misali idan kaya ya sawo waɗancan matan guda biyu ita tana da isassun kaya amma kuma tana so misali iya da wannan kudin ta je umra da su ko ta siyo wani abu da wannan kudin misali ta yi wani bukatuwa ko kila ita tana so ta dinga ƙara cin wani abu na abinci wanda ne take buƙatuwa to anan a takaice a wannan hali shine abin da ya fi dacewa adalci a nan ba ya fi dacewa ba yawa shi shine matukan ita wannan matan wadda suke aikin gwamnati tana da buƙatuwan wannan kuɗin saboda yin wani abu na lalura kamar yadda ta yi bayani to nan wajibi ne wannan kuɗin da ya sai ma waɗannan matayen wannan abin da su ya ba ta ita ma kusankwacin wannan kuɗin wannan shi ne abin da yake wajibi dole kuma ba ma ya kamata ba wannan dole ne sannan bayan haka ta ce a yi nasiha a kan maza a kan dinga ƙoƙarin yin adalci a tsakanin matayensu kuma da zamantakewa irin zamantakewan da addinin musulunci ya sanya to hakika wannan maganganun da ta yi masu muhimmanci kuma akwai ban sosai a ciki a kan yanda wasu mazaje suke zamantakewa tsakaninsu da da da yasu wanda babu adalci a ciki misali yanzu ita wannan tambayan da sai kun ga babu adalci a ka'ida yayin da kake da mutane guda mataye guda uku abinda za ka yi ma waɗancan biyu ɗin ita wannan duk kuɗin da take samu dole sai samu sai idan ita ta ce ba ta so wannan shine abin da ya shirin jari akwai wasu daga cikin malikiya da hanabila wanda suke ganin cewa idan ka ba ta abu mai muhimmanci irin abincin ci da ka tukatar da ita sannan bayan haka kana mata ababe na lalura idan abin mustahabi ne ba dole ba ne amma abinda malamai suka yi jaya, wanda shi ne Abu Hanifa da shi Islam da su Ibn Taymiyyah da su shek Salih da utsaimin suka linjaya cewa ko da wannan abin ba wai na dole bane dole sai ka mata shi to balle ita tambayar ta ce ita wannan kuɗin tana da bukatuwar su ta ce kuma za ta yi wani abu da shi wanda yake dole ne akan akan ta yi shi to saboda haka shi wannan miji nata idan ma yana tare da mu idan ma ba ma tare baya tare da mu lalle za ki iya a sanar da shi abin da yake hukunci a addinin musulunci lalle ya ji tsoron Allah tun kafin ya mutu ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai da dama kaɗan daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira kai kafin ma in kawo muku hadisin Abu Huraira bari in kawo muku aya na Allah subhanahu wataala Allah yake cewa cikin suratul nisa'i فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم da Allah yake cewa farkon aya wannan ce kuma Allah ta kusa fi da ta ma kunki huma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ba. sai ke cewa fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika anna Allah ta'ulu Allah yake cewa kashin wannan aya yayin da kike da mace daya sai kana kusa tsara tayi Allah yake cewa wai tsoro ma fa kake ji kana tsoro wai shin ma za iya yi adalci ba ma ka tabbatar da cewa ba za ka iya yin adalci ba kawai kana kokonto ne tsoro kake yi na yin adalci Allah yake cewa to haramun ne a gare ka ka kara auren mace ta biyu ko ta uku ina fata yana tare da ni kai ne kake da mace ɗaya Allah yake cewa sai kake tsoro na yin adalci ka kara ta biyu to nan haramun ne ka kara ka kara aure na biyu shine abin da ayan take nufi Allah yake cewa kuma zalika adana Allah ta'awul wannan shi yake dacewa yake kusa ta yanda ba za ku zalunci ba sannan an samu hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi kira da annabi Allah subhanahu wa ta'ala shi yace man kana lahu zawjatan wanda yake da mataye guda biyu famala ila ihdahuma da'a yawm al-qiyamati wa sai ya karkata daga mace ɗaya daga ciki mataye biyu gare shi annabi yake cewa amma sai ya karkata daga ɗaya daga cikin mataye guda biyu din nan yake nuna mata so fiye da na farkon yake mata ababe na wajibi fiye da ɗayan manzo Allah yake cewa zai zo ranar tashin alkiyama gefen jikinsa shanyayye a wata riwaya ta ibnu maza take kara fasara wannan riwaya sayati yawmal qiyamati ahad saqitun zai zo ranar tashin alkiyama rabin jikinsa a fate wato babu komai zai zo da rajin jiki kawai hannu ɗaya zai zo da shi sannan da kafa ɗaya, wannan kaɗan daga cikin azaban da Allah zai fara dandaga masa kenan ranar tashin kiyama kafin ya sun yashi wutan jahannama zai masa azaban zalincin da ya mai ita wannan tsayin mace kun ga wannan azaba ce wadda take tsoratarwa ce annabi yayi ba kaɗan ba mai girma kuma azaba ce wadda take mai girma sosai wannan hadisin Abu Dawud ya fitta shi haka Ibn Majah haka Imam Malik amma wa riwaya ta Muhammad ibn Hasan al-Shaybani sannan ya ɗan uwa ya gamata lalle mutum ya dinga adalci a cikin yanzu. adalcin nan malamai suke cewa wajen sukuna wajen gida gidan da ka sa wannan macen lalle dole ka sa ɗayan kusan sannan baya haka nafa ciyarwa idan yau ka kawo ma wannan kaza idan za ka je gidan wancan lalle dole ka samu kaza ka kawo mata idan ran za ka je ba ka da kuɗi lalle ka sani akwai bashi a kanka bayan sati ɗaya za a koma wurin ta ko kwana ɗaya ko kwana biyu da ke ma musu ran da za a koma dole ne ka je mata da wannan kazan ka siya ka mata idan kuma ka je mata da naman sa ne to dole ka sai sa kai ma wancan, idan rago sai mata dole ka kai ma wancan shi ne wannan nafaka haka bayan haka alqasam almabit wajen kwana idan kana kwana ɗaya a gidan wannan ita ma wata dole ka dinga kwana ɗaya kwana biyu kake a wannan dole ka dinga yi a kwana biyu haka wajen kyautata wajen mu'amala sakin fuska da dariya da wasa idan ka zo wajen wannan kana cikin fuska a al'adanka kana dariya a ɗabi'arka idan ka je wancan dole ka ita ma ka fuska ka yi murmushi idan baka yi waɗannan ababen mace ne za ka shiga cikin wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashar kiyama za ka zo gaban Allah gefen jikinka an cire shi kuma da za wa mutum azaba saboda wannan zaluncin da ya masu ta ɗayan mutum manzo Allah ya kasance kai Aisha radiyallahu ta'ala ana take cewa lalle ya kasance wajen bacci wajen komai yana man adalci kana rasulullah yaqsimu fa ya'dilu yana adalci a tsakanin mu Aisha take cewa kai take cewa ma har ya kasance yana cewa Allahumma hadha qasami fi ma amliku fala talumni fi tamliku wala amliku Aisha take cewa wannan hadisin Imam Abu Dawud ya shidda shi manzo Allah ya kasance idan ya raba musu kwanakin su yana adalci da sauransu sai ce ya Allah wannan shine abin da zai iya na adalci kowace na raba musu kwanaki daidai kuma ina kyautata musu daidai ba wa titi ko akan tsaya akan tsaya yake cewa sai dai abinda kawai kada ka zarge ni ko ka a bani laifin akan abin ni da bazan iya ba kai ne kake iya shi malamai suka ce me annabi yake nufi shine hubbul qalbi wato so na zuciya wannan kuma so na zuciya wannan bangare na haƙƙin wato ba a kama mutum a kansa saboda abu ne wanda shi ba zai iya ba abu ne wanda ba zai iya ba wato yayin da ka tara mata biyu ko uku haka ƴaƴa kake da biyu ko uku sai ka ji a cikin zuciyarka ka fi son wannan akan wannan amma wannan babu rai son zuciya amma kada ka bayyanar da shi wajen yi musu adalci rashin yin adalci wannan shi ne zalunci amma dan a zuciyarka ka ka ji san wato misali wacce akan wacce Aisha akan Zainab ko Fatima akan Ummu Kulthum ko wannan akan wannan a zuciyarka babu laifi ba ma ki ta ci kyau da ta ma ta fi ta ta fi sauran mata iya daɗin zance ko iya dafa abinci ko iya talallaban mijinta ko iya ma'ana mu'amala mai kyau shi ka a zuciyarka ka a akan sauran wannan so na zuciya babu ne shi yasa Allah yake cewa walan tasabi wa ta'dilu bainan nisa'i walau harastu abinda Allah yake nufi da shi ne so na zuciya amma yake cewa fala milu kullal mayl fa tadruha kal mu'allaqa Allah yake cewa kada wannan son zuciyan ya ja ku dinga yin zalunci kuna barin sauran yayin kamar ratayayi ka tsayi kuma wanda aka rataya ibn abbas ya fassara mana wannan mu'allaka fatayya kamar yadda zuwa cikin sahih al-bukhari ita ce matan da mijinta ya barta da damu ga tanan ne laysa bi ayyin wala bi zati zawj ita ba za a ce mata tana da miji ba kuma ba za a ce mata ba ta da miji ga tanan ga tanan ne to shi yasa ya'yan uwa a wannan adalci a akan mataye dole ne sannan bayan haka abin da ya shafi wanda kuma Allah subhanahu wataala ba zai kama miji a kai ba shine misali abin da ya shafi kusantar mace misali din idan ka je wajen waccan ka kusance ta daren wancan ka je wurin da baka kusance ta ba to wannan babu ne shi akan haka da ni, ba mamaki kowace mace tana da ɗabi'anta da Allah ya mata ba mamaki za ka ga wata mace ita al'adar ta Allah ya ba ta ƙarfin sha'awa wanda a kullum dole ne sai mijinta ya kusance ta ita kuma ɗaya ko da za a yi kwana uku hudu biyar bai kusance ta ba babu laifi ita bata damu ba to shi yasa malamai suka ce a wannan wajen kusanta ba dole bane za a ce idan ka je ɗakin wancan ta kusance ta ka sadu da ita in ka je wajen wancan dole ita ma ta sadu da ita na wannan ba dole ba shi yasa so na zuciya na cikin zuciya da kusanta wannan babu laifi idan mutum bai yi shi daidai ba a wajen mata tunda yana koma ma ɗabi'a su waɗannan mata maza Allah sallallahu alaihi wasallam lalle a wajen adalci ya kasance hatta tafiya idan zai tafiya Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan kharaja akra bayna nisa'i hadithin ne da Bukhari lalle ko tafiya annabi zai sai yayi qur'a ba zai zaɓi wata daga ciki ba kawai yace ni zan ciki da wannan la sai ya sanya ƙura ƙuri'a yake sanyawa tsakanin mataye wanda ƙuri'an ya fada a cikin shirka za a yi tafiya kuma ku duba ba ya ɗan uwa lokacin annabi bai da lafiya rashin lafiyarsa na mutuwa amma a lokacin ya tara matayensa gabaki ɗaya da ya tara su gabaki ɗaya yake cewa don Allah ina so ku bani dama in yi jinya a ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala su sauran matan suka ce mun ba ka dama kun ga nan annabi yadda yake da iko cikin iko zai iya abin da yake so amma saboda kyautata mu'amala da adalci sai da yanayin irin sauran matan to saboda haka ina kira gare ku da kuma shi wannan mijin na wannan matan a yanzu tsoron Allah a duk da ita misali ko su suna da salari da suke karɓa amma matuƙa sun nuna masa cewa suna da bukatar wannan kuɗin domin yin wasu abubuwa na rayuwa to dole ne ya ba su wannan kuɗin na kusankacin ababe da yake sema wancan mata idan ba haka ba kuma zai shiga cikin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ranar tashi alƙiyama Allah zai masa hukuba wato zai masa azaba akan wannan abin da yake inda bai tuba ba ko kuma ita bata yafe masa ba wannan shine a takaice ta guda uku da kuma nasiha da kuma yi aina yan uwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sama abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na makbuli gare shi wanda sun yi kuskure ya gafarta mana wassalamu alaikum wa